الرحمن wannan shine majalisun mu na tara a cikin littafin ahmiyatul waqt fi hayatil talib al muslim muna bayani akan abu na biyar shine al waqt wa hayatul talib al wato ya dalibin ilimi zai ci gajiyar lokacin ya seta da rayuwarsa ta nishadi ya zai ya hutar da ransa kamar yadda bahaushe yake cewa wai rai dangin gora ne sai daban iska wannan ka'ida ce ta shari'a wannan shine walakin sa'atan wa sa'atan ya hanzala ba a ce a zauna kullum kamar zaman makoki ake ba fatalibul muslimu ɗalibi musulmi ya hataju ila an shitatin badniyyati Ina buƙatar an shita wato ya motsa jikinsa su ne an shita badaniyya babu wanda yake buƙatar ya zama yana motsa jikinsa kamar ɗalibin ilimi yake, sannan yana buƙatar abinda da zai ɗan motsa ƙwaƙwalwarsa ya ba ƙwaƙwalwarsa hutu ƙwaƙwalwarsa ta ɗan huta ba ya ta zuba karatu ba ya ta zuba karatu abdullahi na abbas radiyallahu anhu malamai sun sun ruwaito cewa ya kasance a dare ɗaya yana yana yakan yi bincike a cikin علم ما مبنبنتا فإذا مل عن علم دخل في علم آخر إذا يجد وني علم في في فإذا مل عن جميل علوني قال هاتوا, ديو... هاتوا الأشعار فإنها ديوان الأغل إن أقي أقي هاي أقي قرآني أقي ببنش قكرة أبنين أقي كراتون قرآني أقي تفسيري أقي أسباب النزول أقي دف أول تكيد علاقة لقرآني aka nutsu a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi istinbatin fiqh aka amsa fatawoyi in ce ce hatu ash'ar al-arabi ku kawo waƙoƙi a dan yi nishaɗi. a karanta baitota fa inna ha diwanuhu domin su ne diwanin larabawa eh, abinda suka taskance yarensu a ciki a ƙari da fasaha a ƙari da hikimomi a ƙari da balaga sannan kuma a ba ƙwaƙwalwa hutu ƙwaƙwalwa na buƙata haka ta zidu hutu haka wanda wannan za su ƙara ma ɗalibi lafiya motsa jiki yana ƙara lafiyar jiki yau cututtukan da ke mutane ke fama da su mafi yawanci shine ba su ƙona matsin da ke jikinsu an ci matsi da yawa an ci matsi da yawa sannan kuma ba motsa jiki saboda lalacewa al'umma da yadda bature ya zo da mutane abubuwa da can talabijin sai dai ka tashi ka canza ka kashe yanzu sai aka maka remote control kana zaune kawai sai dai ka yi haka kai ta haka kuma annabi sallama ya faɗa daga cikin alamomin tashin alƙiyama wa yaqsuru fihi musliman ko wa taqsuru fihi muslimatu daga cikin alamomin tashi aljama hadisi ne mutafakun alaihi iba za ta yi ma mutane yawa yanzu ka duba irin mutanen da ake kawowa nauyinsu ba iya auna irin abin da ake auna mutum zai hau sun ƙure sikelin da ake auna ɗan adam da shi da yin wanda ake auna ake auna tantan na na buhuhuwa to shine mutum zai je hau in ka je america irin su haka zaka ganta ga su nan ba su da iyaka wallahi faman da suke yi kenan ciwon siga ya yawa a jikin mutane a ci banza a ci wofi sannan ko ba motsa jiki na faɗa muku wani yanzu daga nan in zai tashi ya tafi haka nan fa kawai wani yanzu in zai tashi gida ya hau express zai shiga cikin unguwa kawai zai hau express shi ba zai taka ba wani shi ne wannan ba ƙunan maskin da ke jikin mutum wa tamnahu farhan sannan kuma wannan motsa kwakwalwar da motsa jikin da zai riƙa yi za su riƙa ba shi wani abu na farin ciki da hutawa Fakad ƙalu sun faɗa suna cewa al'aqlu salim fil jismi salim so tari wannan ƙa'ida ce ƙa'ida ce a mutsarida ba ƙa'ida kulliya ba ce ƙa'ida ce mutsarida al'aqlu salim mafi yawancin hankali lafiyayye fil jismi salim ana samun sa a lafiyayyen jiki ne duk da an samu akasi shi yasa muka ce ka'ida ce ka'ida ba ka'ida kulliya ba akwai wasu da suka fita an samu istisna'a a cikin malamai magabata akwai wanda ba su da lafiyar jiki amma kuma Allah ya ba su lafiyar kwakwalwa sun yi abubuwa akwai malamai kurame kaga ba su da lafiyar jiki akwai malaman da suka kasance guragu ne su kaga ba su da lafiyar jiki akwai malaman da suke da shanyayyen jiki kuma sun yi ma musulunci aiki irin su Atha ibn Abi Rabah rahmatullahi alayhi kana a wa kana ashalla a araja haka Imam Zahabi ya siffanta shi kana ashalla wa a a'raja wa a akhfasha sun amiya amma kuma ji ba abin da yayin musulunci so da kaida ce mutsarida ana tsammanin samun lafiyayyen kwakwalwa a cikin lafiyayyen jiki فينبغي أن يكون للطالب جدول للأنشطة الجسمية والعقلية المباحة في الإسلام يا كما تطالب إذني زمينا جدولي ينادى تآري ديما كنسع للأنشطة الجسمية نموت أجيكي ننشائي نجيكي والعقلية لكما نموت وقلوة المباحة وأن سكنها لس في الإسلام أتشن أدين من المسلمين من عدو باب ليه فيك يقول mutum ya sa ma kansa ka'ida ta gudu a sati ka sa ma kanka cewa za ka yi gudu na kilomita kaza don jikinka ya motsa ka motsa jiki wa musara asin babu laifi ma kai taekwondo shi ne musara a eh, musara a ke na taekwondo abubuwa na koyan koyan kayan da juna saboda ko da rana za ta ɓaci wata rana وحسابات لعبية باب لي في متين جم كينا بجي فسر سكو شيء هو جمنا كود يد نجي فسر أن قوتي فينا فسر شيء جم حسابات لعبية واتو للسافي نواسا قلوا نواسا haka da mutum zai ya ƙara ma ƙwaƙwalwarsa basira wa ƙira'ati fukahatin sannan babu laifin mutum ya karanta labarurka na ban don samu wasu labarai haka littafin da aka rubuta na ban dariya kai ga ne yanzu dr mansur ya yi na hausa su abokin hira eh, kuma abokin hiran ne akwai labarai masu ban dariya hmm. wani ya taba turowa na karanta wani labari na wani da yake sanya ma wani malami izgili malami kai wani mai gemu ya ba sunna ya ba gemu ke ɗau yaro ta yaron ya fashe da kuka shi kenan sai wani shi kuma ya zo bai da gemu ya tattala gemun shi gaba ke sai ya ɗauke shi sai ya shiru eh, sai shi mara gemun sai ce ka gani wane ka tara gemu ka ga har yaro na jin tsoron kana ba yaro tsoro sai ce eh babu laifi sai ai dalilin da ya sa da na ɗauke ka da na ɗauke shi ya kuka saboda ni ne kama da baban shi ne ka kaga baba bai iya lallashi ba amma kai ya ga kai kama da maman shi ne ya sa ya sa ya shi kaga ya mace ba ta da gemu ko kaga abubuwa ne masu suna kara mutum kaifin kwakwalwa da basira irin waɗannan littafan mutum ya karanta su ba laifi ba ne wa mu shahadati filmin sannan babu laifi ma kaɗan kalli fim an ce fim wasan kwaikwayo ba laifi ba ne gairi khalitin bil muzaharatil jinsiyyati wanda ba a cakuɗa shi da bayyana tsaraici ba awil akhbaril bolisiyya ko kuma irin police story irin rubuce-rubucen eh, films na agada christy wadda ake ce mata mother of crime wannan yana koyar da mutum ya zama mai laifi ya koyi yadda ake tata ya koyi yadda ake fashi kun ga wannan kidnapping din da ake Allah shi kyauta da a fim mutane suka kwaikwaye su kar ka kara kakka ka rage wallahi da a fim ake kwaikwaya wani abin in ka ji an hada shi da yadda ake yi kai ka san a afin aka gani ran na ake bin labarin wata sata da aka yi ma ake ma ake aka tama wani bawan Allah a nan kusa kusa a shagon shi in ka ji kai ka san afim yaran suka kalla afim suka gani to shi yasa idan shari'a ta halasta abu tana sa masa bawadi tana sa masa dokoki da ka'idoji akwai malaman da suka haramta gabaki ɗaya kallon wasan kwaikwayo sun zafa a wannan zamanin namu akwai ashek bakar bin abdullahi abu na rahmatullahi alaihi yana da lissafi kacokan da ya rubuta akan wasan kwaikwayo da wasu malamai su sun tafi akan cewa wasan kwaikwayo haramun ne akwai kuma malaman da suka suka tsakaita suka ba da ka'idoji kamar a shek muhammad bin salih al-usaimin rahmatullahi alaihi ya faɗi ka'idoji in har za a yi wasan kwaikwayo to akwai ka'ida to wannan wasan kwaikwayo shine fim da turanci fim wasan kwaikwayo duk da akwai masu fassara drama da su bambanta ta da da fim amma da abu dai to babu laifi ɗalibin ilimi ya kalla mai ƙa'ida wanda ya kubuta daga wancan wastima'in ila shi'irin mubahin fil isla sannan babu laifin mutum ya saurari waƙa da take ta halas a musulunci waƙa ba kiɗa ba ga waƙoƙi nan da yawa na hikimomi na yaranmu yarurkanmu da aka yi na gida ba su nan mutum ya saurara ya kamu ka kari da kalmomi su ƙari da fasaha da yadda ake gina magana domin fa innal mar'a bi asgharihi qalbihi wa lisani dan adam yana zama dan adam ne da abu biyu me ya mallaka na ilimi a cikin zuciyarsa sannan ya zai iya isar da bayani a gaban mutane in ba za ka iya isar da bayani a gaban mutane wato ka zama ba dan adam ba shi yasa suka ce fa kullu lisanin fil haqiqati insanun da harshen da ka iya shi to ka zama ɗan adam mutumin da ke jin yare biyu to shi ɗan adam biyu ne mutumin da ya iya yare uku ya zama ɗan adam uku mutumin da ya zama ya iya yare hudu to ya zama ya'yan adam hudu gwaggwadon bi kadri lugatil mar'i yaqsuhu naf'uhu fa tilka lahu inda al-mulimmat a'wanu duk lokacin da ka iya wani yare to ka zama ɗan adam a cikin wannan yaren shi yasa suke faɗi suke cewa man arafa lughata qaumin salima min makrihim duk mutumin da ya san yaran wasu to ya kubuta daga sharrin su ba za su iya masa makirci sai su gama a mota a ita ana hey ana yi sai za ka tafi kawai sai ka ce musu ka gode da yaran shi ce sun gama gulmarka sun gama zazzajinka sun gama cin mutuncinka sai an bari za a sauka in ka zo daidai inda za ka sauka zai ka ce musu to ka gode da yaran eh, da yaran za ka ce musu ka gode kowane yare suka yi wanda ka fahimta sai ka ce musu ka gode shi ce daga nan ka zama sirkin su har abada ba za su sake wannan kasassabar ba to a cikin sauraron waƙoƙi masu hikima akwai koyon lura shi sa ba yadda za ka iya kiyaye lugar wasu mutane ba ka san waƙoƙinsu ba sa mutumin da ke son ya tazallu'i ya zurfi a cikin harshen larabci to sai ya san waƙoƙi sai ya karanta waƙoƙin larabawa in ko ba karanta ba za ka iya ba وتكون الأعمال النشاطية للطالب المسلم في أوقات محدودة da ayyukan da ɗalibin ilimi musulmi zai yi na nishaɗi to su kasance ne a wasu lokuta ƙayyadaddu fi auƙatin mahdudati a lokuta ƙayyadaddu dunal ifrati ba tare da ya zaƙe ba wa adamilin zibati wa tawazuni fiha ko kuma a ce ba yi da ƙa'ida ba yi da ma'auni a cikinsu wala bari an kuna tilkal anshitatu sababan li ihmalil wajibatil ibadiyyati wad dirasiyyati baya halasta a ce waɗannan ababen da zai riƙe na nishaɗi su zama sanadiyar sakaci da wajibai na ibada ko kuma na karatunsa kama kana sha'nu kacirin min tsullabi al-yawma kamar yadda yau abubuwa na shagala su suke shigaltar da ɗalibanmu a yau da yawa za ka samu mutum ƙila medicine yake karantawa amma sai ya je kullum kullum kullum sai ya je kallon kwallo kullum sannan kuma ya dawo ya kalla a ɗaki sannan kuma yana da ita a wayar shi sannan yana da ita a laptop ɗinsa kuma mai medicine yake karantawa kasa wannan bai shirme ta shirya ma kansa bai shirya gaskiya ba irin su ne wanda suke zuwa su yi mutum operation su ba wuka a ciki ko kuma yin wanda aka ce daga ganin wuka kawai sai daga ganin ciwo sai dafka wuka ba abin da ake bukata ba ke nan. ana bukata ya zama akwai ne. akwai ma'auni da kake da shi وتتم هذه النشاطات بتطبيق هذه الأعمال الآتية ɗalibin ilimi ayyukansa na nishaɗinsa za su cika ne idan ya aiwatar da waɗannan abubuwan kamar haka abu na farko الجري أو العدو صباح كل يوم بعد الصلاة إذا متن ينادى لوكتي الجري يقدو أو العدو جيني يقدو الجري كو تفيا كو عدى المشي ما تفيا ما كوي صباح كل يوم إن ياسا مداما قوة سافية بعد الصلاة باين يسلى وتقديم الأذكار الصباحية باين كما يقبات الأذكار نتافي wa qira'atil qur'anil karim kuma ya karanta alqur'ani in kuma yana zuwa makaranta ya tafi makarantar shi wannan ba ka'ida ba ce aka baka tafila kana zuwa karatu zai ta hika shan karanta a littafi shikenan karatun asuba da kake zuwa sai ka ce ake yanzu gudu za ka fara zuwa saboda takarci sakarci ne wannan bana da rashin fikihu ba haka za ka gansu ba gasu ya allazina ya'tanuna bi ajsamihim aktsara min i'tina'ihim bi arwahihim wa uqulihim kaga mutum kullum sai ya fita gudu amma bai iya fatiha ba wannan wani yana shirme ne kawai khadimul jismi ke ya zama mai sa hidima kai kawai jikin kai zauna da lafiya amma zuciya ka ba su da lafiya a ai shi yasa muka kawo wannan shimfiɗa ta baya cewa ruhin ka na da abinci na buƙatar abinci ƙwaƙwalwaka tana buƙatar abinci jikinka na buƙatar abinci duka ana buƙata kowanne ka bashi haƙƙinsa to daga nan mun kawo ne in ba ka zuwa makaranta da asuba in kana zuwa makaranta da asuba to ka nemo wani lokaci kuma suna faɗa a yanzu suna cewa in mutum zai sama kanshi ƙa'ida ko da a sati ne a ce ya iya tafiya ko gudun minti talatin to cututtukan zamani ba za su kama shi musamman waɗanda shekarunsu suka fara nisa akwai wani malami dan ƙasar saudi arabia a Dr. muhammad musa Ali sharif yana da wani littafi da ya rubuta jaddid hayata littafi ne mai kyau jaddid hayata nasihatun liman balaga min al'umri arbain mutumin da ya kai shekara arba'in to ya faɓa da wasu shawarwari ya za ka yi rayuwarka to in za ka samu duk sati ba fi kullum ba duk sati a ce kai tafiyan minti talatin jikinka ya zufa kaga ka dan na waɗannan miyagun abubuwan da suke cikin ka na maski wani ko maskin ma yake bukata na biyu mushahadatu filmin nafi'in babu laifi ka tsara cewa za ka kalli wani wasan kwaikwayo mai amfani fi ma la yujawizu sa'atai ne au salata sa'atin fil usbu'i ga baki ɗaya satin a ce ka kalli na awa biyu ko awa uku ba musalsalat ba akwai wanda sai zo ya fara musalsalat a rana sai kalli na awa goma saboda ya fita daga haddi na mai hankali ya zama ba mai hankali ya zama haukaci kuma dama wanda suka yi waɗannan abubuwan su shine ka zama haka sannan kuma sharaɗin aka ce nafi in lam tajid nafi'an fada'ahu in ba mai amfani ka kyale shi bai da wani amfani nan fa duk muna ba da ƙa'idojin da in ana da ƙa'idojin ne a ajiye in baka sama baka tattara su duka kyale su ira'atu al-istima'u ila al-ida'ati wal ashriqati an-nafi'a babu laifi ka saurari rediyoyi mutum ya saurari rediyo al-ida'at tashoshin gidajen rediyo wal ashriqati an-nafi'a sannan babu laifi ka saurari wasu kasusuwa masu amfani mutum ya samu lokacin da ake da kasafi yanzu duk kuna da eh, abin nan gasu nan abubuwanku na waya na hudu ƙira'atu suhufi wal majallatil yaumiyya babu laifi ko mutum ya karanta newspapers abin nan jaridu na labarai eh mutum ya karanta as-suhuf sune newspapers su kuma al-majallat sune magazines to mutum babu laifi kullum ya dan karanta haka ne dan san halin da ƙasarsa take ciki ya san halin da duniya take ciki sannan kuma ya ƙara ma kansa sanin yare duk da yanzu gida jaridun wani zuban ka ɗau jarida kana karanta sai ka ja layi ka ki ja musu layi ina taɓa rusa da gidajenmu na talabijin da gidajen rediyo da gidajen da kafafen da jaridu duk ba yare suke ma yanzu larabcin wala turancin wala hausa duk gaba ki ɗaya bata suke mutum ya zo yana labarai ka rasa ma me yake faɗi ya zo zai faɗi sunan abu ya faɗi wani abu can daban Ka zata wani sunan wata ƙatuwar dabba ce wai a shi sunan wani gari sunan wani mutum ne yake son ya faɗi haka suke yi na shi to in mutum ya samu mai amfani kuma duk dama ta bashi ya zama ya ma kansa wannan tsarin قراءة فكاهات غير ملهية ولا آكلة للوقت karanta labarukan ban dariya rairi mulhiya waɗanda ba za su shagaltar da mutum daga abin da ya kamata ya yi ba wala akilati lil waqti ba kuma wanda za su cinye masa lokaci ba wala muzhiratin lil jinsiyati ba kuma waɗanda aka tsara su wanda suke nuna batsa ba wa gairi min al muharramati ko kuma makamantan haka daga cikin abubuwan da Allah ya haramta a'a labarin ban dariya kamar da muka buga misali da su kuma na sha faɗin wasu littafai na larabci za ka ƙaru da fasahar zamantakewar duniya za ka ƙaru da hikimar zaman duniya za ka ƙaru da yare na sha faɗin wasu daga ciki الاستماع إلى الشئر غير الخليق Musiri, والمثير للغرائز sannan babu laifi mutum ya saurari waƙoƙi waɗanda ba a cakuɗa su da abubuwa na alfasha ba ba kuma wanda suke motsa sha'awar mutum ba الانضمام إلى كتيبة نشاطية مباحة في الإسلام babu laifi mutum ya haɗa kansa da wata katiba in an ce katiba irin kadet kadet yanzu duk babu ku me ake ce musu yanzu su irin su man owa din nan irin first aid group duk su ne babu laifi mutum ya yi saboda shi motsa jiki in kai kaɗai za ka yi ka cika yin na gaskiya ba shi yasa kake ganin wasu suke zuwa jim ai ka gane jim ko wasu suke zuwa gymnasium saboda in suka je za a sa su dole in ka wanda ya taba ciwo ya taba zuwa physiotherapy ya san yadda ake in kai aka baka bai wuce kai ba bai wuce kila kai minti biyar ba sai ka ji kawai ka gaji amma su sai su baka a tamin na minti talatin kaga sun dora maka minti nawa minti ashirin da biyar kuma dole kai amma kana yi kana yi kana kuma sai ka ji abin ya zama maka jiki idan baka yi ba kuma sai ka ji jikin ka mana ma tsari to duk ba laifi wannan sannan mu ba mubahatin fil islam wacce ta mutunci ba jim da za a je a haɗu mata da matsa ba wannan nan jim jim jim din duk kamata yi ba su da alheri ana ban labari an ce sai a haɗu da mata da maza wani ya ban labari ya ce wani ya mushi waya ma wani waya yana neman shi ya ce mushi ya zo waje ka za ya samai ya ce da ya je sai da ya takaici ina ma da bai zo wajen nan ba kawai zai ga mata da maza ana koya musu wai su motsa jiki ana matsa mutum ciki ana matsa cikin shi wai wai cikin shi tumbin shi ya tafi sai wannan mai shiriri ta su ana magana wanda ya zama na musulunci wanda musulunci ya yarda da shi da ka'idoji sannan kuma a ɗakin kama duk za ka yi waɗannan abubuwan ba tare da wani ya gani ba mm. za ka iya motsa jikinka a ɗakinka ba wanda ya hana ka to wannan shi ne so da kun ga nan yana nuna mana yadda musulunci yake kula da lokacinka ba wani ɓangare na rayuwarka da aka kyale ta kawai ka sake shi ya tafi a banza ba tare da kai wani abu mai amfani ba ƙa'ida ita ce duk mutumin da ya saka ci da lokacinsa ya wuce bai yi wani abu mai amfani a cikinsa ba sai da na sani akan wannan lokacin da ya wuce kuma ranar lahira sai Allah ya tambaye shi Allah ka samu ci gajiyar lokacinmu ka samu ma'aikata abu mai amfani a ciki wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullah